a shirin da ya gabata mun tsaya babi na goma wajen da wanda take yi tana farkawa saboda tsananin azaba sai ku kasance tare da ni aisha musa domin tun ci gaban labarin babi na goma sha ɗaya Bismillahi rahmanu rahim saukowa ya gadon yana ɗaurinsa idanuwansa cike da mamaki da takaici ya ɗauki wayar sai ya kunna kai tsaye namban hanifa ya yi wa text cewar waye a ɗakinsa Karanta message ɗin ta yi ya fi sau biyar tana maimaitawa cike da mamakin tambayar waiwaye a ɗakin nasa bayan ya ga kowaye ɗin ne. Kai tsaye da takaicin tambayarsa ta rubuta masa ita ɗin da ya ce wadda ka gani ko kana da wata matar ne bayan ita. Kashe wayar ya yi ganin abin da ta rubutu yana sake ɓoyayyen tsaki ya shafa sumar kansa saboda baya iya kwanciya da wani agado ɗaya. Bai ma san ta yaya zai kwanta da ita a gadon ba. Hawa ya yi gadon ya kwanta gefe ɗaya tare da rufe ta saboda jikinta da ke bayyane ga tawul ɗinta saman ƙirjinta. Ya kusa zamewa yana rufe ta ya kashe wutar ɗakin ya kwanta yana rufe ido don dai shi ba zai iya kwanciya a sofa ba ya bar mata gadon. Cikin bacci ya ji mutum cikin jikinsa gaban su ɗaya tana fidda wani irin numfashi mai zafi da ɗuminsa yake sauka cikin wuyansa. yana sa shi jin wani iri ya bude idanuwansa a hankali ya zuba a fuskarta da ke cikin wuyansa kana nishi ya daga hannunsa a hankali ya kai jikinta zai janye ta hannuwan ya sauka kan shafaffen cikinta da ke mata ciwo zuwa mararta take ta saki wani irin numfashi da ajiyar zuciya wadda ta sa shi janye hannun yana rufe ido saboda ɗumin numfashinta yana masa wani iri Jiya waye ya kuma kallanta da idanuwansa da bacci ya gama sakin su ya fara karanta yanayinta a hankali. Sai ya lura da kamar tana da matsala ne don koko a yanda ya santa sama-sama ya san ba za ta shiga jikinsa a hayyacinta ba. Ƙaramin numfashi da ya saki yana waiwayawa ya duba agogo ya ga daren ya raba sosai babu ta yadda zai iya kiran Hanifa yanzu. Ya lumshe idanuwansa yana kuma kallonta kafin kai tsaye ya saka hannuwansa biyu ya juyo da ita daidai yana kallon fuskarta da ke ɗan tsatsafo zufa. Duk da sanyin esin da ya kama ɗakin. Bai sanya zai yi ba, tunda ba saba irin wannan abubuwan ya yi ba. Aiki ne kawai sa Hanifa suka haɗo sa da shi kawo masa ita ɗakin sa baki ɗaya. Shafa fuskar ta yayi tare da buɗe bakinsa a hankali cikin nutsuwa a kado na farko da ya kira sunanta ba ta motsa ba. Saboda wani irin rawa da jikinta ke yi zufa na keto mata. Ganin irin zufan ya sa ya yaye masa bargon baki ɗaya yana ɗauke idanuwansa kan jikinta da ke bayyane ya kai hannu yana janyo ta jikinsa. Yana sake kiran sunanta wannan karan da ɗan sauti sai dai har lokacin babu wani alamar ta san waye ma yake tare da ita bari kiransa. Da ya ga bai san me yake faruwa ba kuma ga dai zafi tana ji tunda tana zufa shi kuma ba zai iya kallon a haka ba. Ba kaya a jikinta sai tawul wanda shi da babu duk ɗaya. Sai kawai ya kwanta ya rufe jikinta da nasa ta hanyar sanya ta cikin jikinsa a hankali ya ji ɗumin jikinta na shigewa jikinsa ƙamshinta ne ya fi komai takura masa saboda ƙamshi ne da ya riga ya gama kama jikinta tun yana ɗan rufe ido yana buɗewa yana jin wani irin rashin sukuni a hakan kuma baccin dole ya ɗauke sa tare da ciwon kai mai ƙarfi ya ɗauke sa don kuwa a rayuwarsa kaf baya iya tuna ranar da ya yi baccin takura irin wannan mai cike da rashin sukuni na komai ma Ƙarfe bakwai da arba'in ta buɗe idanuwanta da suka yi mata mungun nauyi da kanta ma da yake sara mata sosai. Ta idanuwanta da suka ɗan kumbura ta sake buɗewa tare da juyawa gefen gadon. Ɗan lalubo wayarta ta yi ta ga karfe nawa ga baki ɗaya ba ta da karfin jikin da kyar ta daga hannuwanta tana lalubowa ko ina ta ji bata ji wayar ba sai ta sauke numfashi mara karfi tana tashi zaune a hankali ta zauna da kyau tsakiyar gadon tana bude idanuwanta da kyau suka sauka kan mutum zaune a kan sofa yana aiki da laptop a gabanta jikinsa sanye da ƙananan kaya da ya dawo jikinsa da ke ɗaukar ido duk kusan a bayyane saboda rigar jikinsa ba ta da hannu haka ma wandon jikinsa tiri kwata ne sai silipas masu taushi a kafarsa ga baki ɗaya hankalinsa na kan abin da yake yi duk da ya ji tashin nata amma bai ɗago ba abin da ke gabansa kawai yake yi wani irin mummunan faɗuwar gaba da firgici ne ya shige ta lokaci ɗaya ta sake kallonsa da idanuwanta da ke neman sauyawa da shakkar shi ɗin ne ko kuwa A firgice cikin tsananin tashin hankali ta kalli jikinta da babu komai har tawul ɗin ma babu yana cikin gadon. Mummunar faduwa gabanta yi ta shiga wani irin tashin hankali da bakin cikin da yake neman danna numfashinta. Jikinta ya ɗauki rawa. Ta janyo rigar barcinta da ke kan kujerar miro hannuwanta duka rawa suke yi ta saka rigar tare da lalubo tawul ɗin ta ɗaura. Ta sauko gadon ko cikakken ƙarfin jiki ba ta da. ta so gabansa murya a shaƙe da tsananin baƙin ciki da tashin hankali ta ce menene ya faru a nan menene kake yi a nan yaushe ka shigo ta yaya ka shigo nan ta karasa da fushi mai tsanani a cikin muryarta saboda dukkanin inda tsoro da tashin hankali yake ta shiga so take ta ji menene ya faru Fatanta komai bai faru a tsakaninsu ba, don ko babu abin da take iya tunawa saboda drinks ɗin bayan ƙarfi da ya yi mata. Da ya bata reaction har fitar da ita hayyacinta ya yi. So ba za ta iya tuna komai ba. Dagowa yi a karo na farko ya zuba mata idanuwansa fuskarsa a matuƙar a haɗe ya ƙare mata kallo. sai ya ga ba zai iya tsayawa mata magana ba saboda ya fara mata kallon bata hayyacinta ciwon kai za ta saka mata kamar yadda ta saka wa kanta ganin kallon rainin da ya gi mata ya ɗauke kansa bai da niyyar tanka mata hakan ya sake cinna mata hauka rai ɓace ta ɗauke laptop ɗin da yake aikin ta dire gefe tana kallonsa da idanuwanta da suka yi jajir kai tsaye ta ce ban yi kama da mahaukaciya ba ina ga zan buɗe maka zance akan maganar aure da yake tsakaninmu wanda har yanzu ban amince da shi ba maganar miji da mata a tsakaninmu ba ka da wannan right ɗin a kaina saboda bana maka kallon miji idan akwai abin da yake tsakaninmu shine kai kanan hanifa ne Ba ka da iko ko wani izini da zai baka daman kusanci da ni za ka iya fita wannan ɗakin yanzu please ta faɗa tana nuna masa ƙofa idanuwan tana cikowa da hawaye saboda kukan da take son fashewa da shi da tsoron ko wani abin ya faru bai dago ya kalle ta ba ya mike tsaye tare da damkar hannuwan ta nufi kofa da ita tana fisgewa tana kwacewa ya tsaya jikin kofa da ita ya kalle ta da fararen idanuwansa da ke bayyanar da bacin rekarar a cikinsu ya saki hannunta ya buɗe baki ya ci babu abin da ya faru a nan kuma babu abin da zai faru ɗan ko ba a yanzu ba saboda babu abin da ke jikinki da zai sa wani abin ya faru idan ma akwai a jikin naki to ni ya mun kaɗan so ki daina tunanin wani abin ya faru saboda ba na sha'awar macen da bata iya bambanta tsakanin namiji da muna maza ba don kuwa idan har wani abin zai faru bakinki ba zai tambaya ba da a jikinki zaki tabbatar maganar karɓar aure ko rashin karɓarsa wannan ni ne zan sanar don a hannuna yake fitar mun daga ɗaki yanzu nan ballewa hawayen ta suka yi ta kasa ɗago ko ƙafarta saboda tsananin kunci da baƙin cikin da ya rufe zuciyarta kukan da ke son ce mata ne ya sa ta nufar toilet ta shige tana rufe kofar da ƙarfi hawayen da suka karasa ballewa suna gudu kan fuskarta me ya same ta ne wace irin rayuwa ce wannan a rayuwarta ƙila ba ta taɓa magana da fushi ba irin yau ɗin ta yaya za a gane damuwarta da wannan auren ta yaya za su gane ba ta so da ƙarnar wannan auren har cikin zuciyarta kuka sosai ta yi idanuwanta da suke a ɗan kumbure suka ƙarasa kumburewa da kyar ta danne ta yi wanka tare da alwala ta fito sanye da kayan da ta shiga da su tana fitowa ta ɗauki kaya ta koma tilas ɗin ta sanyo ta fito ta tayar da sallah har lokacin yana zaune yana aiki a laptop babu alamar zai nuna da ya san da akwai wata halittar a ɗakin aikin kawai yake yi amma gabaki ɗaya ransa har lokacin a ɓace yake don kuwa bai taɓa saka ɓacin ran kowa ba a ransa amma yau ta kunna sa ta yadda yake jin ko ganin ta baya buƙatar yi. Tana idarwa ta miƙe ta tattara kayanta ta maida cikin akwatinta duka ta janyo akwatin ta ɗauka wayarta da handbag ta nufa ƙofa ta buɗe ta fice. Ɗakin hanna ta nufa kai tsaye ta yi nokin tana jiran a buɗe har lokacin ta ɗan kumbura suke. Jin shiru ya sa ta fiddo wayarta ta kira hanna ɗin Hanna da ke bacci ta ji ringin wayar tana tashi a hankali ta lalubo tare da buɗe ido tana dubawa ta ga sunan Nat. Ta saki wani tsokin takaicin Nat ɗin, kafin ta ɗauka cikin bacci ta ce, "Yes, Nat menene?" Kin tafi da room card ɗinki ne ko yana reception ko hannun Hanifa? Tashi zaune Hanna ta yi tana buɗe ido da kyau don ko idan har Nat na neman mabuɗin ɗakin take nan Marshal ya iso kamar yadda ta sani ba zai iya sharin ɗaki da ita ba cikin farin cikinta da bata ɓoye ba ta ce katin yana tare da ni amma ki bani minti goma ko ma ki bani minti shida ga nan zuwa na buɗe miki kashe wayar ta tana durowa gadon ɗakin gidansu Sofiya da suka kwana ta ɗauki jakarta da kayanta a hannu tare da ɗaukan kiɗan motar Sofiya ta fice da sauri-sauri. Gudu-gudu tana isa inda motar take ta fada tare da tadawa ta ja da karfi ta fice. Ba ta son kiran Hanifa saboda ba ta son damanta tunda tana tare da Ismail shi yasa ta takura kanta ta yi tsayuwar jiran Hanna bakin kofar ɗakin. Tana jin ga baki ɗaya ma gida take son komawa, amma saboda ba za ta iya barin Hanifar ba a yanzu da take buƙatar ta a kusa da ita. Shi ne kawai zai sa ta tsaya, amma da babu abin da zai hana ta barin kasar a ranar gabaki daya toshewar numfashi take ji a garin gabaki daya da kayan bacci riga da wando sai jaket da ta ɗoro a sama a jikin hannu babu kunya ta iso lot ɗin ta yi fakin tare da fitowa ta ƙarasa reception ta wuce da sauri-sauri Tana karasowa ta hau da ɗakin tana cewa, sauri na barki kina jira, shiga, shigo ki ijiye kayan ki zaki iya zama daga nan har mu bar Sweden, zan yi farin cikin zama tare da ke." Bata ce wa ɗin komai ba, ta shiga ta aje kayanta tare da nufar tailor ta shige saboda ta san za ta yi matuƙar wahala zama da Hanna. Saboda bambancin halayensu da rashin jin juna da suke yi, Sam Hanna ba ta yi mata ba saboda yanayin rawar kanta da iya yi da ma komai ma ita ga baki ɗaya ma hannun ba ta mata ba. Amma yanzu haka za ta zauna da ita ƙememe take ji a kanta. Wanka ta yi ta fito ta saka doguwar riga mara nauyi ta zauna kan sofa tana shan ti mai zafi a hankali. Tana jin Hanna da ke cikin farin ciki shigewa toilet wanka tana gamawa ta haye gado ta kwanta ta rufe tana rufe ido. Karfe biyu za su je asibiti don haka bi saura ta tashi ta yi alwala ta yi sallah ta shirya cikin doguwar riga. Daga ita sai wayarta a hannunta daidai Hanifa na karasowa ɗakin za ta yi nokin suka kalli juna. Tana mamakin ganin ta ɗakin Hanna ta waiwaya ta kalli hanyar ƙofar ɗakin Marshal ta sake dawo da kallonta kan Nat ɗin. Kai tsaye ta ce, Me kike yi a nan Nat? Kallonta Nat ta yi kai tsaye kafin ta ɗan ɗauke, tana cewa nan na dawo. Kallon mamaki Hanifa ta bi ta da shi kafin ta kalli Hanna da ke shiryawa cikin adanta na ɗaukar hankali. ta kama hannun nat ɗin ta ja ta suka bata ga baki ɗaya zuwa gudun motocin da za su bata da su ta sake ta suna fuskantar juna cikin fara gajiya da halin nat ɗin ta ce nat ban so shiga cikin zancen ku ba saboda ku duka bin ina son ku ina ƙaunar ku ba na son ɗayan ku ya shiga takura ko damuwa shi yasa nake dakatar da kaina ga faɗa miki gaskiya duba da yadda aka yi miki ba daidai ba ta hanyar ɗaura miki aure da wanda yake ganin kin girma amma na ga kina son yi wa kanki illa Dan kuwa shekarunki sun tashi sun bi iska daga lokacin da aka shafa fata har aurenki da marsha Dan kuwa yanzu shine mai ikonki duk ba wannan ba me yasa zaki rinka ba wa hanna damar da za ta rinka ƙara samun kusanci da mijinki bayan kin san za ta iya jan ra'ayinsa tun da ita mace ce kuma ita ma ɗin kyakkyawa ce kina ganin jin kan nan naki ba zai dame ki ba a gaba idan ba ki dakata da wannan shirman ba ko ni da hajji ba za mu iya taimaka miki ba a gurin wanda yake rainawar saboda namiji ne wani lokacin kai ne zaka sauke kai ka bisa amma ba za ki gane hakan yanzu ba saboda ba ki gama sanin miye auren ba ko kuma na ce kin sani zuciya ta hana ki fahimta da yanayi na rashin mai zata ce ta kalli hanifan idanuwanta a kanta da damuwar meye ne abin tattaunawa a nan ta buɗe baki za ta yi magana idanuwanta suka sauka kan shi yana tahowa hanna ce tare da shi tana sanye da jins da wata riga sai kamshi take fitarwa suna tafi tana masa firar autin ɗinta da firin ɗinta ga baki ɗaya ta cika masa kunne amma bai yi yunkurin dakatar da ita ba ɗauke idon ta yi a kansu tana fasa maganar da za ta yi ta ɗan ɗauke kai waiwayawa hanifa ta yi ta gansu ta juyo ta kalli nat ɗin da ta ɗauke kai cikin kawar da zancen da suka fara ta ce mu je waɗanda ake jira sun fito ismail ya faɗa wa su haɗu a asibitin kawai ya nufa motar da ya sa aka kawo masa ya karɓa ya shiga Hanna ta shige gaba ita har suka bar gurin ba tare da ko kallon inda suka yayi ba har ita har Hanifar. Bai nuna ya san da su ɗin ba ya wucewarsa. A motar Ismail su suka wuce motar shiru babu wanda yake magana. Saboda kowa da abin da yake ransa musamman ita da take ƙara jin duk garin ya bata kanta. Hanifa duk yadda take jin damuwarsa, ta ta damuwar ta fi damunta, saboda tana cikin hali na tsananin damuwa ne. Don kuwa wannan karin idan aka yi mata da shan bai yi ba shi kenan ta san ba ta da rabon zamtowa uwa da samun ɗan kanta. Ko da suka isa asibiti, Dr. Sa'id na cin already, don haka shi ne ya tarbe su suka wuce zuwa ganin Dr. Kenneth, wanda ke Pittsburgh. a reception ta zauna jiransu saboda hanifan ce kawai za ta shiga sai dr sa'id ismail yana ƙofar ofis ɗin yana jira kusan awanni hudu suka shafe kafin suka fito suka sauko daidai isowar marshal da ke waya cikin natsuwa har lokacin hanna na gefensa kamar wasu sababbin aure dauke kanta ta yi daga kansu tana kallon hanifa cikin kulawa ta riko hannunta tana cewa kina lafiya sweetie kallon ta hanifa ta da idanuwanta da suka yi jajir sai kawai ta kasa magana ta rungume ta tana sauki ajiyar zuciya saboda ba ta son yin kuka tana neman ƙwarin gwiwa ne kamo hannunta ismail ya yi yana shafa kanta cike da kulawa da bayyanar da tsananin son da yake yi cikin zuciyarsa ya ce hanifa insha allah komai zai tafi lafiya za ki ɗauka cikin lafiya ki haihu lafiya duk ga munan muna tare da ke a hankali ta gida kai tana cewa na gode mijina murmushiyar yana cewa muje to kina buƙatar hutawa kallon marshal ya ce gobe za a processing aikin Lord suka koma tun a hanya Nat ɗin ke ɗan sake kwantarwa da Hanifan hankali ko da suka isa ɗaki ta wuce ta faɗa kan gado tana sauke nan nauyar numfashi. Kan tana ɗan sarawa sai daga baya ta samu ta lallaba ta yi sallar la'asar. Bata wani jima ba aka yi magariba ta yi sai a lokacin ta sa aka kawo mata abinci ta ta ƙoshi iya cikinta. ta tashi ta yi sallar isha'i ta yi wanka ta yi shirin bacci ta kwanta har lokacin hannu ba ta dawo ba washe gari ma kusan a asibitin suka wuni sai dare suka dawo banda hanifar wadda aka yi adamitin saboda aikin kwana biyu suna yawon asibiti kafin a kai aikin nasara suna fatar cikin ya tabbata don haka ko da aka salla mota, suka dawo sabuwar kulawa take samu daga kan dukkaninsu banda marshan wanda ko bai nuna ba ta san ya fi kowa jin ta cikin ransa ta kuma san saboda nat ne yake ta kansa da su baya buƙatar abin da zai hada sa guri daya da nat ɗin ta warware ga baki ɗaya dr sa'i har ya koma shi ta, "Ni su kaɗai suka rage marshal ɗin ma ya riga ya yi bikin tiket na tafiya washe gari don haka ranar tare da hanifan suka bata daga shi sai ita ba su dawo ba sai dare bayan isha'i lokacin na na tare da ismail a bakin ful ɗin gurin suna fira yana sake tausarta akan maganar aurenta ta ɗan kalle sa tana mai da kallonta kan ruwan da ke gabansu a natsa ta ce Ismail ba na jin aure na aure ne kamar kowane aure saboda ba na hango ranar da zai zama aure kamar yadda aka yi fata har aka haɗa shi. So masu saurari bari mu dakata a nan shirinmu na gaba za mu tashi inda muka tsaya.